wanda ya ɗaukaka cibiyar kashful ali cikin amincewar ubangiji mun buɗe reshe a ƙasar saudiya cikin garin makka mutanen da ke ƙatar dubai duk za su iya samun magungunanmu sannan mun buɗe reshe a ƙasar libya cikin misurata muna gode wa Allah maɗaukakin sarki sannan muna godiya ga al'umma da irin gudunmawar da suke bamu wajen addu'o'i. Cibiyar Kashful Alil muna haɗa magani ne cikin nazari da bincike daga cikin manyan littattafai irin su at na Ibn al-Qayyim da Al-Attar wa Kunuzu Tibbu Shabi da al rahmatu fi Tibbi wal Hikma Cibiyar Kashful Alil ta yi fice wajen ba da magunguna akan matsaloli da suka shafi magidanta. Muna ba da magani akan matsalar cutar ƙanjamau, sannan muna da list na mutane da suka karɓi magani kuma suka warke bila adadi. matsalar rashin haihuwa infertility matsalar sanyi stds da matsalar istimna'i of masturbation duk muna ba da magani matsalolin jinnu iska sihiri ko samu ciwon hanta hepatitis ko ciwon koda kidney duk muna ba da magani ƙarƙashin cibiyar kashful alil muna ba da magani akan kowace irin cuta kuma a warke da izinin Allah a jihar Zamfara za ku same mu a cikin Gusau a Neja muna cikin Mina a Yobe za ku same mu a cikin Damaturu muna da reshe a garin Abuja jihar Lagos Bauchi da kuma jihar Gombe da jihar Kano duk ana iya samun mu sannan a Katsina da Sokoto da Kaduna duk ana samun mu sannan muna da reshe a cikin garin maiduguri a ƙasar niger muna cikin maraɗi da kuma yamai za ku iya ɗaukar nomba mu ku kira mu kai tsaye ko kuma ku yi mana magana ta whatsapp a duk inda kuke a faɗin duniya insha Allah ta'ala Allah mu tattauna game da har-hare ɗaiɗai har guda 85 wanda Amurka ta kai a Iraki da Syria, ta ce ta kai waɗannan har-hare ne akan wato dakaru yan gwagwarmaya ko yan tawaye waɗanda Iran take bara musu baya wato dakarun Hezbollah da Husi da sauran dakaru waɗanda Iran take bara musu baya take ɗaukar nauyinsu watakila yana iya haɗawa da dakarun Hamas a ce wata ta yi wannan ne a matsayin martanin kashe mata jami'ai mutum uku a Jordan. Shin wannan hare-haren da Amurka ta kai zai sa kunnen Husi ya laushi zai sa kunnen Hezbollah su laushi game da hare kan Isra'ila ko ko zai sa Iraki da Siriya su shiga taitayin su game da yunkurin su na fafutukar Amurka tare da korarta daga cikin ƙasashen wannan gaba ce mai muhimmanci da ya kamata a yi nazari a kanta wannan shine abin da za mu tattauna a kai a cikin wannan shiri a yanzu insha Allah ta'ala a jiya sojojin kasar amurka sun sanar da cewa sun kai harin ɗaukar fansa mafi muni akan iraki da siriya game da kashe wasu amurka mutum uku da aka yi a jordan daidai da abin da kakakin kwamitin tsaro john kirby ya faɗa wannan harhare hare na kasar amurka sun kwashe kimanin minti talatin kuma amurka ta yi amfani da wato jirgin sama mai suna jirgin yaƙi na long range b best bomber wajen kai waɗannan harhare hare akan wato waɗancan wurare cewar sa sojojin amurka sun lalata alburusai sama da guda 120 yayin kai wannan farmaki wuraren da aka yi wannan farmaki shine daidai abin da wani jami'in tsaro na ƙasar iraq ya faɗa sun kai farmaki a sassa daban-daban na wurare biyu a ƙasar iraki wuri na farko shine ma'ajiyar makamai wanda da dukkan alamu gurin adana makamai ne na wato dakaru na hezbollah wuri na biyu shine lardin ambar a yammacin iraki inda suka kai farmaki akan gidajen wasu dakaru na hezbollah mutum uku sai kuma Asiriya sun kai farmaki ne akan lardin dir ezor a iyakar ta hada jordan da hasumiyar tsaro ta 22 inda aka kashe jami'an amurka mana wannan guri da aka kashe waɗancan jami'ai mutum uku to a gurin ne sai kai wannan farmaki a syria ba shakka kasar amurka ta shambaci duniya da waɗannan har nata da ɗaukar fansa a ce saboda an kashe wata mutum uku kadai ta kai har-har har guda 88 a ƙasashe biyu ƙasar iraki da ƙasar Siriya, kuma cewar ba wannan martanin yanzu ne suka fara ya ƙara ba da mamaki kwarai game da waɗannan harhaɗu na ƙasar amurka duba da kasancewar amurka ta yi wannan martani ne a daidai lokacin da isra'ila ke kashe mata da ƙananan yara a gaza a rana ɗaya sai a kashe sama da mutum ɗari amma kuma wani irin martani ƙasar amurka ta taɓa yi wa waɗancan ko kuma mai ta ɗauka na mataki akan isra'ila game da waɗancan kashe-kashe gashi za amurka tana ɗaukar fansan mutum uku ta kai har hara guda tamanin da biyar kuma za ta ci gaba da kaiwa ba ba iya nan ba a jami'an kasar amurka har da 'yan adawa suna ƙara ƙarfafa akan yi martani mai zafi har ma ta kai daga jam'iyyar wato 'yan republican waɗanda 'yan adawa ne na su joe biden ya fito yana caccakar gwamnati akan cewa wai me yasa bata kai farmaki bata yi wannan martani a lokacin da aka yi ba sai da ɗauki sati guda kyautuwa a ce ana yin wannan kisa za su kai wannan hari na ɗaukar fansa wanda aka yake nuna maka yadda amurkawa suka haɗe kai akan kishin mutanensu 'yan ƙasarsu da 'yan jam'iyyar joe biden da 'yan jam'iyyar adawa gaba ɗaya duka sun nuna suna goyon bayan har-haren Amurka na ɗaukar fansa tare da cin sabular Amurka ɗin akan ma me yasa ba ta yi zafi dandanan ta mayar da martani ba. Haka ran batu da yake da muhimmanci a wajen Amurkawa. Amma ran al'ummar Falasɗina Larabawa ba shi da irin wannan muhimmanci a wajen al'ummar Larabawa. Suna kallo ana ta kashe mutanen su ba dare ba rana. Amma hatta martani na baka da yawa sai ka ja gaji sun ja bakin su sun yi shiru. Idan an ce an fi su ƙarfi ta fuskar yawan sojoji ta fuskar makamai, shin dole sai da makami ne za a iya warware matsalar? ba za su iya ɗaukar mataki na yanke hulɗa ko daina sayan kayayyaki ba duka waɗannan matakai ne da za su iya ɗauka waɗanda za su iya sawa maƙiyansu ko maƙiyan yan uwansu su shiga tattayinsu amma sun ja baki sun yi shiru wannan kuma shi ke tabbatar da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin raunin al'ummar musulmai lokacin da haka zai faru idan aka jarrabi mu aka cire musu tsoron mu kuma aka samu da tsoron su aka sawa mutanen mu jarabar san duniya da kin mutuwa shugaban kasar amurka joe biden ya halarci taron wato bikin karɓar gawakin waɗancan sojoji guda uku da kashe kamar da kuke gani a cikin wannan bidiyo a lokacin da ake sauke gawakin waɗannan mutanen ne daga cikin jirgi an ɗauko su daga jordan an isar da su kasar amurka da dukkan alamu joe biden yana ɗansa ya ɓaci sosai kamar da kuke gani ya sara waɗannan gawaki fuskarsa a kuma har izuwa yanzu ga wanda yake biyar labaran zai ga jami'an kasar amurka na ta gudanar da taruka na musamman misali sakataren tsaro na kasar amurka leon austin da wasu jami'an amurka sun yi zama da musamman a kan wannan abu da ya faru waɗannan mutane uku da kuke gani a cikin wannan hoto su ne waɗannan jami'ai na soji na kasar amurka waɗanda aka kashe ba shakka amurkawa sun ɗauki mutanensu da muhimmanci yayin da a gefe ɗaya kuma al'ummar gaza ake kashe mata da yara kamar da muka faɗi amma kuma ba su da wasu iyayen gida ba su da wani gata sai Allah sannan dakaru na mukawama bayan waɗancan harare da sojojin amurka suka kai a jiya juma'a a yau asabar ɗin nan dakarun mukawama na iraki sun sanar da cewa sun kai harin ɗaukar fansa akan sansani na Amurka da ke birnin Arbil. Dakarun harakatun Nujaba daga cikin mukawama na Iraki sun sanar da cewa ba za su daina kai farmaki akan sojojin Amurka ba matukar ba a dakatar da kisan kiyashi da ake wa al'ummar Gaza ba kuma matukar Amurka ba ta janye sojojinta daga cikin iraki ba waɗannan harar nasu sun zo ne a daidai lokacin da duniya ke ta shiga razani da zaman ɗarɗar game da abin da ka iya biyo baya na ci gaba da martanin da amurka ta yi musu amma hakan bai hana su fito su kai farmaki akan sojojin amurka ba wanda wannan zai ƙara wa kwaɓar ruwa zai ƙara janyo wannan yaƙi irin caɓe ba shakka gangar yaƙin duniya a gabas ta tsakiya na ƙara kaɗawa ana jin tsoron ɓarkewar yaƙi a gabaki ɗaya gabas ta tsakiya sakamakon ire-iren waɗannan hare-hare da suke faruwa tsakanin turawa da larabawa wanda hakan zai iya buɗe ƙofa tare da bada haske ga larabawa da su haɗa kansu da zarar sun haɗa kai tura sun haɗa kai turawan yamma suna da magoya baya kamar da su ma larabawa suna da magoya baya daga cikin turawa na gabas misali rasha tana wa wato ko falastinawa baya ko da ku a fili ta ce tana tare da isra'ila ƙasar china tana goya masa baya ko da ku a fili ta ce ita ma tana tare da isra'ila duk da kasance suna da taimakekeniya da haɗaka ta fuskar addini da ƙin addinin da suke ganin cewa in yi ƙarfi zai danne su gaba da shi da addinin musulunci kama dai alaƙa ta diplomasiya ta nuna cewar waɗannan ƙasashen ko da abin zai juye zama yaƙin duniya na uku akan gabas ta tsakiya to ba za su taɓa haɗa kai da amurka ba duba da tsananin adawa da ke tsakaninsu da kowa da suke yi da juna wajen ganin wato kowannen su ya zama shine su hafawa a duniya sai uwa masu kallo Allah muku rahama duka waɗannan abuwa suna faruwa ne a daidai lokacin da zaben Amurka na shekara ta 2024 ke ƙara karatuwa wanda masana ke hasashen cewa matakar da ƙuri'ar talaka za yi amfani to fa Amurkawa za su iya bakin ƙwari wajen su ga sun canja Biden domin a cikin shekaru takwas ɗinsa kusan yaƙe-yaƙe da janyo abubuwa waɗanda za su zubar da kimar Amurka su ne abin da suka fi maimaituwa a cikin gwamnatinsa a cewar wasu daga cikin 'yan jam'iyyu na adawa Dama wasu daga cikin waɗanda suke ba 'yan ada ba ne ba waɗanda suke zallar kishin ƙasar Amurka ne. A ƙarshe muna roƙon Allah subhanahu wa wata alama daga makatar ya ba mu dacewa duniya da lahira. Wa sallallahu baraka ala nabina Muhammad wa alihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.